Masu mu Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano, Najeriya, da Garba Muhammad Yola shi ma daga Najeriya kan tarihin masarautar Ilori jihar Kwara, Najeriya. da alakarta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga Profesa Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna, Najeriya da kashi na biyun na ansar. Wannan yanki ya zo ya dawo karkashin mulkin daular usmaniya a shekara ta dubu dari takwas da ishirin da hudu hmm. aka ci wannan gari na ilorin da yaƙi wato fulani kenan kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo suka zauna a wannan yanki akwai hausawa akwai mutane borno akwai nufawa da fulani da sauransu amma a wannan lokaci akwai sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'a musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa dan tsazalla ya koma hannun fulani sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa san zalla ya koma hannun fulani waɗanda suke mazauna wannan gari oh. wanda shi kuma ya yi rayu ya kare mulkinsa daga shekara ta dubu ɗari takwas da arba'in da biyu sannan bayan shi akwai shi ta ɗan salihu wanda ɗa ne a wurin salihu bin ali ɗan alimi wanda shi kuma ya karɓi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan ƙasa daga shekara ta dubu ɗaya ɗari takwas da arba'in da biyu zuwa shekara ta dubu ɗaya ɗari takwas da sittin. Mm. Sannan akwai Sarki Zubairu ɗan Abdulsalami shi ne wanda ya karɓi mulki daga shekara ta dubu ɗaya ɗari takwas da sittin zuwa shekara ta dubu ɗaya ɗari takwas da sittin da takwas kaga gaya shekara takwas kenan. Mm. Sannan akwai Shita Aliyu ɗan Shita duk waɗannan zuri'a ne na shehu usman da dan fodiyo hmm. wanda ya fara mulki daga shekara ta dubu ɗari takwas da sittin da takwas zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da ɗaya sannan akwai moma ɗan zubairu wanda ya fara daga shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da ɗaya zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da shida sannan akwai sarki suleimanu ɗan aliyu wanda ya fara daga shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da shida ya kare a watan 14 ga watan janairu na shekara ta 1941 a daidai lokacin da aka lullugat ya hada arewaci da kudancin najeriya suka zama kasa daya a matsayin ta na najeriya sannan a shekara ta 1915 zuwa watan nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira sarki shu'aibu bawa dan zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar ilorin sannan akwai sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa wanda shi ne daga sha bakwai ga watan fabrairu zuwa na shekara ta dubu ɗari tara da ishirin zuwa watan yuni na shekara ta dubu ɗari tara da hamsin da tara aka samu sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa sannan akwai naini gambari dan muhammadu sannan akwai lawofe dan bawa a yi labo na biyar sannan akwai malam aliyu dan abdulkadir akwai sarki ibrahim kolafo ɗan gambari wanda shi ma ya yi mulki hmm. duka waɗannan sarakuna ne da suka suke mulkar wato ƙasar ilorin a mutane wanda ake kira fulani amma kuma dukkaninsu gaba ɗaya za ga sun rikide saboda akwai auratayya a tsakaninsu yawancinsu sun fi jin ma fulatancin fiye da ma sun fi jin ma yarabancin fiye da ma fulatancin hmm. wasu su ma ba sa ma jin ma wato fulatancin sai ma dai yarbancin gaba daya oh. saboda haka za a ga daula ce wacce aka kafa ta a wani yanki wanda yake na ƙasar yarbawa amma kuma fulani ne suka kafa daular bayan sun karɓi mulki a hannun yarbawa zalla sannan gidan sarauta ya koma gidan sarauta ne irin da yake bin tsari irin na shirarar musulunci wanda shehu dan fodo ya zo ya kafa amma daga baya suka zo suka rikide ba sa jin wani yare in ba ma yarabancin ba gaba daya. ɓe jooɗi koye telefoji haldata e, e muy fukkade humilongaji wawna to allah jamani kelnam pullo jam barkinaɗo mama nde barkinaɗo sar sarawo e pusia mata belko mata baila mata kwa ba a manta ba sai a ga cewa akwai dauloli da dama da aka kafa waɗanda ba a ji su ba hmm. wanda suke karkashin wato dalar Usmaniya. Eh yawa kafin mu je nan mecece alakar gidan Ahonja da gidan Alimi din? Eh to abin da ya faru lokacin da aka fara a karni na goma sha tara akwai Hausawa da Fulani 'yan wanda suka yi hijira. suka zauna a wannan headquarter din wato oyo a shi a fonja shi ne ya tawaye a cikin wato bangaren gidan sarautar wato yarbawa din mm. to daga baya sai zamanto saboda ya yi tawaye tsakanin shi da masu sarautar ilorin sai zamanto ka san an ce sai bango ya tsage kadan gari ke samun wurin shiga haka to da aka samu rikici tsakanin afonja da gidan sarautar sai aka waye gari a su kuma fulani da suka zo sun zo da kayan karatunsu sun zo da kayan kasuwancin sun zo da kayan kiwonsu da sauransu suna da jama'a masu ɗimbin yawa mm. sai suka yi amfani da wannan damar suka yaƙi masarautar saboda barakar da ke tsakanin afonja da gidan sarautar wato ilorin din mm. saboda haka shi a fonja ya taimaka ma salih bin janta wanda ake kiransa shehu alimi mm. wanda shi ne shugaban fulani na wannan lokaci so mm. a shekara ta 1824 sai aka kashe a fonja ah, sai aka samu abdulsalami wanda yake shi ne dan alimi Mm. sai ya zama sarkin sarkin ilorin a wani lokaci bayan an ci yaƙi ya zama to karkashin daular usmaniya to kaji abin da ya faru kenan mm. to baraka aka samu a cikin gidan sarautar sai ya zama to ga fulani sun zo da karfin su kuma sai suka amfani da wannan dama sakamakon rikici har ya kai ga an kashe shi a fonja din mm. sai suka samu dama su kuma sai suka karbe mulkin a hannun waɗannan yarabawa to tun daga wani lokacin sai gidan sarauta sai kuma hannun fulani tafiya na tafiya akwai auratayya tsakani harkar kasuwanci shige da fice yau da kullum sai zamanto fulanin sun rikide sun koma sun fi sun fi amfani da yarabanci da yaren yarabanci fiye da ma yaren fulatancin da suka zo da shi haka To wannan abin da ya faru kenan. Mm, to ɗazu kana bayani game da sauran masarautu haka. Yawwa abin da nake so in ce anan shine jihadin Shehu Dan Fodiyo an san cewa shehu ya ba da tutoci ga masarautu daban-daban. Oh. To akwai wurare da aka yi jihadin shehu dan fodiyo wanda labarin su bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya. Misali an san dai cewa a Adamawa shehu ya ba da tuta ga sarkin Adamawa aka yi jihadi. Kama hmm. akwai ƙananan yankuna da shi sarkin Adamawa ya ba ma tuta. tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunansu suka dawo karkashin yankin adamawa haka ya faru a cikin gombe sarkin shau dan fodo ya ba da tuta ga sarkin amma daga baya je rarraba kananan tutoci shi ma aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke karkashin daular gombe sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo karkashin daular gombe haka ya faru a zaria sarki ya musa aka ba mu tuta amma yankuna daban-daban kamar yankin jama'a da ke kudancin kaduna a yanzu ai sarki sarkin haruna kajuru shi ne sarki usman kabin yabo na jama'a ya yaka aka yi jihadi tsakaninsu aka tabbatar da daula ta usmaniya a wannan yanki hmm. su haka yi faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta ilorin a zamanin shekara ta 1824 su ma suka samu wannan izini sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki sannan aka kafa daula a wannan wuri sannan daular usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda najeriya take a yanzu san ta isa ma har mai wurno har cikin chadi har cikin niger har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi kameru to shine abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce aka yi aka samu daular usmaniya kuma a cikin ilorin To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin masarautar ta Ilori da alakar ta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. Yanzu a madadin Profesa Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna, Najeriya da ke an samu da tambayoyin da mu Dadi Balawi da kuma injiniyan mu Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. thank you Look